الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسنة بسنته إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله بارك mu sabuwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 20 da 25 ga a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne ya dace da yammaci na biyar hudu hudu ga watan uku shekara ta dubu biyu da biyar miladiya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta goma sha biyar a ƙarshen aya ta goma sha hudu cikin wannan sura mai albarka sura ta wato faɗin Allah ta'ala fa zuku bima nasitum liqa'a yawmikum hadha إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون يقوم دام تاشي فرقا آية تشاجر يا الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً صلوا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء جزاء بما كانوا يعملون وبجد إنما يؤمن بآياتنا sanadai kadai wanda ke yin imani da ayoyinmu na alkur'ani mai girma allazina iza zukkiru biha sune waɗanda idan aka yi musu wa'azi da ayoyin kharru sujadan za su fadi suna masu sujada ga ubangiji subhanahu wataala wa sabbahu bihamdi rabbihim za su yi tasbihi hade da godiya ga ubangiji qalu subhanallahi wa bihamdihi suna masu fadar subhanallahi wa bihamdihi wa hum la yastakbirun da dai su ba ta yin girman kai alal iman wajen barin yin imani wa ta'a sannan ba ta yin girman kai game da ta'a lima fiha min al ahkam wato ta'a dangane da abin da ayoyin suka kunsa na hukunce hukunci abinda aka ce su yi za su yi abinda aka ce su bari za su bari waɗannan su ne masu imani imani da gaske ko imani imani da gaske waɗanda duk lokacin da aka gargaɗe su aka ja hankalin su da wani umarni ko hani da ya gangaro cikin alkur'ani mai girma za su faɗi suna masu sujada ga ubangiji suna masu godiya a gare shi dangane da abin da ya hore su da yi na umarnin ko kuma dangane da abin da ya hane su da yi na hali da ɗaya ba sa yi girman kai malai ce huna mawdu'u sujudi tilawa wannan ɗaya ne daga cikin wurare sha biyar da ake yin tilawa a cikin alqur'ani mai girma yayin da duk aka karanta shi fihi ta'arizun lil mushrikin kuma a nan wurin kamar akwai shaguban magana dangane da mushrikai wana mushrikai siffar su ba sa yin imani mushrikai siffar su ba sa jira ga Allah subhanahu wa ta'ala mushrikai siffar su man ke suke to sai zan so su mu ne ba haka suke ba kishiyar mushrikai suke cikin kowane irin abu mummune suna da cikakken imani sannan idan an yi musu gargadi suna dauka sannan kuma ba ta yin girman kai wajen bin Allah wajen bin manzon sai da shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam tatajafa junubuhum anil madaji sasannin su suna nesanta anil madaji dangane da wurin kwanciya ai mawadi'ul istija wato madaji dangane na al madja al madja shine wurin kwanciya bi furushiha wato suna nisantar gurin kwanciya da yake da shimfiɗa li salatihim don su tashi su yi sallah tahajjudan wato su yi sallah tahajjudi da daddare sallah da ake bayan an yi barci wa qila a wani kaulin aka ce man sallal isha'aini wa subha ma al jama'a faqad irtafa'a janbuhu min al masjid wato dukkan mutumin da ya samu sukunin yin sallar magariba da isha'i sune al ne da kuma sallar asubahi a cikin jami'i to wannan ana kidaye shi daga cikin waɗanda za a ce ta tajafa junubuhum anil madadi wato hakarkarin su yayi nesa da shimfada su domin kalin na yin nesa da shimfiɗa ne lokacin da mutum ke tsaye ba lokacin da mutum yake zaune ba wato wanda kinaya sai dangane da yin sallah kenan malamin tafsiri sun yi sabani dangane da ma'anar wannan aya waɗansu malaman suka ce abinda ayar take nufi allazina yatanaffaluna bainal maghrib wal isha mutanen da suke zage dantse wajen yin nafil tsakanin magriba da isha yayin da aka yi za su shagalta da nafilfili har ya zuwa lokacin da za a yi sallar isha'i to su ne tatajafa junubuhum anil madaji waɗansu malaman suka ce a'a humul ladina yantaziruna li salatil atamati fil jama'a su ne mutane da idan sun yi magariba ba sa yadda barci ya dauke su har sai sun yi isha'i za su tsaya a masallaci suna jiran jam'i dan ayi isha'i tare da su don ga al'ada a wancan lokaci na saukar wannan aya akan bayar da radan lokaci tsakanin sallar magariba zuwa sallar isha a wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan fito ya samu hatta habbai sun yi barci kafin a yi sallar isha akwai lokacin da ya yi jinkiri bai fito ba ya zo ya samu wato suna nan suna jiransa sai ce wallahi wannan ne lokacin da ya fi dacewa da ita laula an a shuka ala ummati ba dan kar in wa al'ummata ba wato an fito a jinkirta sallar isha'i kamar zuwa tara ko tara da rabi ko goma ma'ana dai duk wani lokaci na kafin ɗaya bisa ukun dare ko kuma kafin rabin dare an fahimta ku waɗansu malamai suka ce abinda ake nufi da su jafa da rubar ma'adar mabaje wato su ne mutanen da suke shagalta da zikiri ko karatun alkur'ani ko hailala da istighfari cikin dare waɗannan maganganu guda uku dukkaninsu malamai sun faɗe su a da lokacin sahabbai da lokacin tabi'ai da lokacin tabi'u tabi'i amma dai zance mafi inganci cewa ta tajafa zunubuhum an al-madaji ana nufin masu yin qiyamul layli masu yin tahajjudi masu yin sallar dare domin da al'adance ba a cewa haƙarƙarinka ya nisanci shimfiɗa sai in ya zanto hakan ya faru a daidai lokacin da aka saba yin barci wanda wani lokaci ne mutane suka saba yin barci bayan isha'i kafin ketowar alfajir ko kafin isha'i sannan dare ko rana dare da wannan al-imam ibn jarir tabari irin jayar da wannan zance yace galibi ba a cewa wani ya bai yi barci ba sai in ya yin barcin ne a daidai lokacin da aka saba yin barci amma dan mutum ya zo ya zai kalle ya faru da kai yanzu da magariba ya ce da kai wallahi tun da garin Allah ya waye zuwa yanzu bai yi barci ba sai zama kuma maki amma inda asuba ya ce da kai tun da ta faɗi zuwa yanzu bai yi barci ba sai ka ce me ya faru saboda ya ne sun barci a daidai lokacin da aka saba yin barci a ce mutum na samun falala ne daidai lokacin da aka saba abu shi sai ya nisance shi ya shagalta da ibada to a gurin falalar take da haka ta tajafa zunubuhum anil madafi yad'una rabbahum khawfan wa tama'a ana nufin masu kiyamul layl kuma wanda shine abinda hadisi ke nunawa cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam masu dimbin yawa dangane da falalan sallar dare ko tahajjud daga cikin su akwai hadisin Tirmidhi na Mu'adh ibn Jabal wanda manzo Allah ce da shi ala adulluka ala abwabil khair in kana so in nuna maka kofofin alkhairi kamar mu'az bin jabal ya ce eh sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasiyamu jinna asiyamu jinna yake azumi da kike ji da gani garkuwa ce da take tsare dan adam daga fushin Allah daga azabar Allah والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ita kuma sadaka sawa'un sadaka ta wajibi ko sadaka ta nafila tana kankare zanubin mutum irin yadda wuta ke irin yadda ruwa ke kashe wuta sannan zai manzo Allah ce abu na uku wa salatu rajuli fi jawfil layli da kuma sallar da mutum zai a cikin duhun dare bayan kafa ta tsaga ta tsagaita bayan an yi shiru bayan mutane sun yi barci dan manzo Allah ya nuna abin da ake nufi ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع har ya zuwa inda yaje ya alamuna ina fata mu fahimta a takaice dai kaga ayar tana nufin Allah dan da sallar dare ta tadafa dunubuhum al madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'a suna kiran ubangijin su khawfan dan jin tsoro min iqabihi daga hukubarsa wa tama'an da kuma kwadayi da sare fi rahmatihi dan da rahmatsa fal imanu sahihu natijatul khawf min liqab yayin da aka sami imani ingantacce to sike haifar da jin tsoron hukubar ubangiji wa tama fi rahmatir rahma da kuma sanya rai ko kwadaituwa dangane da rahmar ubangiji bugu da kare mu mimma razaqnahum yunfiqun suna siyarwa daga abin da muka arzuta su ay yu'adduna huquqallahi ta'ala al-maliyata mithla ma yu'adduna al-badaniyah suna sauke dukkan wani haƙƙi na Allah da ke kansu wanda yake da alaƙa da dukiya kamar yadda suke sauke dukkan wani haƙƙi na Allah a kansu wanda yake da alaƙa da gangan gangan jiki kaga kamar sallah tana da alaƙa da gangan jiki amma ciyarwa wani da yake da alaƙa da dukiya ma'ana dai musulmai na gari sukan yi kokarin su hada bainal ibadat albadaniyya wal ibadat almaliyya kokarin hada tsakanin ibada ta dukiya da kuma ibada ta gangan jiki kada mutum ya wancan kadai ya ce ba ruwansa da watan kar ko mutum ya wannan kadai ya ce ba ruwansa da wannan fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun Allah ke fala ta'lamu nafsun babu wata rai da ta san ma ukhfiya lahum irin abin da aka koye musu aka taskance musu shi a cikin aljanna min qurrati a'yun na abin da ke faranta rai ai ma taqarru bihi a'yunuhum irin abin da ke sa idanunsu su sanyi wato su samu kansu cikin farin ciki wa bi qira'atin bisukun ya a wata qira'a fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum an gane ku wato iyawun nan za a yi mata sukuni a madadin a mata fataha sai zan to mudari wa akhfa wato mudari ne na fi'lan akhfa yufi ana ufi fala ta alamu nafsun ba ta da ta san ma ufi lahum abin abinda nake koye musu wato Allah na mai da lamirin zuwa ga kanshi kenan a wannan kira min qurrati ayun na farin ciki jaza'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne da irin abin da suke aikatawa min imani bil kitabi wal amali bima fihi da imani da littafin da Allah ya saukar tare da aiki da abin da ke cikin sa sana ta yalla ce afalan kana mu'minan kaman kana fasiqa la yantahun amma alladhina amanu wa 'amilu الصالحات فلهم جنات المأوى فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار وقيل لهم فذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وبنجد أفمن كان مؤمنا shin yanzu wanda ya kasance mummune kaman kana fasikan zai zama daidai da fasiki la yastawun da dai ba za su taba daidai ka ba bayan da za wanda zan mummune ya kasance daidai da fasiki ga lafazin mu'minan duk da cewa lafazi ne guda daya amma abinda ake nufi da shi taro cikin mummunai kamar yadda lafazin fasikan dan ta cewa lafazin na nuna fasiki guda daya amma ana nufin taron fasikai abinda zaka fassara ayar shin mummunai sa yi daidai da fasikai idan wani ya ce me hujja sai ka da Allah ya ce la yastawuna inda mu'min guda daya ake nufi fasik guda daya da sai ce la yastawiyani a kawo alfu tasniya amma kun da kawo jami ya nuna mu'min din can taro ne na mummunai fasik din da shi ma taro ne na fasikai la yastawun ba za su taba yin ba kamar yadda Allah ce afa naj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kayfa tahkumun kamar yadda ce am naj'alul ladzina amanu wa amilus salihat kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar sai Allah amma yadda waɗanda suka yi imani da aiki na gari daidai da fajirai fasikai ba za su taɓa yin daidai ba am hasiba allazi najtarahu sayyi'ati an naj'alahum amanu wa amilus salihati sawa'an shi yanzu wanda suka yi barna suka yi fasadi a ban kasa za a sa su sakamakon su zanto daidai wa daida da wanda ya yi imani ya aiki na gari a rayuwarsu da bayan mutuwarsu duk su zama daya ba da zai su zama daya shi ne ma'anar la yastawi ma'ana sau yi ashabun nar wa ashabun janna ashabun janna hum al ba babu yanda za a yi ma'abuta wuta da ma'abuta aljanna su zama daidai shi ne ma'anar la yastawi kamar yadda nan layar sau na, ba za su taɓa zama daidai ba ba za su zama daidai ba a cikin rayuwa ta duniya ba za su zama daidai ba fil hayatil barzakhiyya fil qubur a rayuwa ta barzahu a cikin kabari kafin a tafi kiyama ba za su taba zama daidai ba a ranar tashin kiyama da haka la yasawun din ya shafi a wurare guda nawa wurare guda rayuwar duniya mun mamuni da kafiri ba ta haka a rayuwa ta barzahu bayan an mutu kafin a tashi kiyama a cikin kabari mun mamuni da kafiri ba sa zama daya haka kuma a ranar tashin kiyama da kasan da za a yi hisabi fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'iyyah ba da za a yi da kafiri su shine ma'anar afa man kana mu'minan kaman kana fasikan la dai amma allazina amanu wa amilus salihat farahum jannatul ma'wa amma wadanda suka yi imani suka kuma yi aiki na gari farahum jannatul ma'wa to lalle wannan suna da aljanna wadda ita ce makoma a gare su nuzulan bima kanu ya'malun nuzulan wannan kan darar bako sai Allah ya musu tattali ai ma yu'addu lil-dhayfi min al-qira' abinda ake kira da annuzul a cikin harshen larabci shi shine abinda ake wa bako sanadin sa kafin yi muhimmin bako da yi sanar da kai zai zo ka kaga zaka masa sanadi na kayan karamci min kira na kayan karamci garar bako ne nuzul ma'ana nuzulan bima kanu amalun wannan sakamako ne na abinda ka kasance suna aikatawa su mummune din wa amma allazina fasaku amma waɗanda suke fasikai kuwa amma wahumun nar to wannan sakamakon su ita ce wutar jahannama domin saboda sun yi fasikanci bil kufri ta hanyar kafirci wadda tuzuri bil kitab da kuma kare ta littafin da aka saukar a kansu ta haka fa ma'awahum an-nar makoman su ita ce wutar jahannama kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha yayin da suka yi yunkurin fitowa daga cikin ta sai a sake mai shi su wa qila lahum atai da su zuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun ko dan dani azabar wuta wadda ko kasance kuna karyatawa game da ita azaba haka za a ce da su lafazin kullama abin da yake nuna wa wato takrarul muhawala maimaituwar yunkurin fitowar su da kuma mai maimaituwar i'adatuhum fi ataka mai da su ma'ana da sun yi yunkuri a sake mai mai da su in sun yi yunkuri da haka kuma za a mai da su ba za a kyale sun ba wai sun ci nasara ko ba su nasara ba da sun dan fara yin kura ma za a mai da su shine kullama aradu an yakhruju minha wa'idu biha bayan an mai da su a cikin wuta wa kila lahum sai a ce da su nar دوكو عذاب النار الذي كنتم به تكذبون وأن عذاب الوتر تكون كسنتي كنا قرية وغبرية wato wannan ke nuna cewa lafazin alfasik a nan gurin ana nufin babban fasikanci wanda shine fita daga cikin addinin musulunci domin lafazin alfasik a cikin alqur'ani yana zuwa da ma'ana biyu ko dai karamin fasikanci ko babban fasikanci idan an ce karamin fasikanci kamar mutum ya zakkewa wani abin da Allah ya haramta kamar shan giya fasikanci zina fasikanci aka yin saka haka sane zo nan wannan fasikanci da zalunci da shiga haƙƙin mutane game da dukiyar su game da jinin game da mutuncin wannan dukkan su ana kirga shi fasikanci to amma idan mutum yayi daya daga cikin waɗannan al'amura da muka kidaya yana mai itikadin abin haramun ne amma shaytan ya ci galaba akan sa har ya aikata wancan abu ko zuciyarsa farin jayi har ya aikata abin amma inda za a tambaye shi me hukuncin su zai haramun ne to mutumin da ya wannan za a kirga shi a matsayin yayi fasikanci karbin fasikanci abin nufi yi aikin zunubi wanda ake masa razani da wuta to amma shi ba kafiri bane ba za a kafa kafi ba a ce ya fitar da cikin addinin musulunci to wannan shine karamin fasikanci babban fasikanci kuwa ne fita daga cikin addinin musulunci ya zanto mutum yi abin da ya fitar da shi daga cikin musulunci kamar mutum ya kare ta aya ɗaya cikin ayoyin alkur'ani ko da ya yi imani da sauran ko kare ta ɗaya cikin hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ya yi yarda dukkan sauran in da ya kare ta wani ingantaccen hadisi da ya tabbata a wurin sa cewa hadisi ne sahihi amma ya karanta shi wannan fita daga cikin asirin musulunci ko ya zo da wata doka ya yi itikadin wannan dokar ta fi dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zo da wata ibada ko wata shari'a ko wani tsari ya dauka wannan tsarin nasa ya fi na manzon Allah banta yi duka mutumin da ya ta wani abin da ya kawo kan abin da manzon Allah ya kawo wannan alama ce ta mutum ya fi da cikin addinin musulunci da haka wannan ya zama al fusqul akbar kenan babban fasikanci ba ma cikin alqur'ani duk sai a ce al fasik kawai ayi sai dai idan mutum ya lura da jerin aya sannan zai tantance shin me ake nufi karamin fasikanci ake nufi ko babban fasikanci ta hanyar karina karina wanda take hada cikin aya wato jerin ayoyi da jerin magana da bayani da ke hadin juna da bin juna shi zai tantance maka cewa abin da ake nufi da wannan fasikancin karami ne abin da ake nufi da wannan fasikancin babba ne yanzu anan Allah ya ce afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun amma alladhina amanu wa amilus salihat فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أنا أقول muna da alamomi da za mu dogara da su akan cewa fasikancin da ke cikin wannan ayar babban fasikanci ɗaya daga cikin alamomi wato an kawo fasikanci ya zanto kishiyar imani a kaman kana mu'minan kaman kana fasikan inda karamin fasikanci ne da kishin su sai zama shine ne adalci idan an samu fasiki kishin su shine ne adali amma duk lokacin da aka kawo fasiki aka ce kishin su shine muni, to wannan fasikanci ya zama wani ne babban fasikanci ya zama kafirci kenan ina fata fahimta san kaga karina ta farko kenan wato yadda aka kawo imani ya zama kishiyar fasikanci to wannan yana fasikancin kafirci kenan sannan karina ta biyu wato ƙaryata ranar tashin kiyama da Allah ce kullama aradu an yakhruju minha wa yidu biha wa qila lahum dhuqu azaban nar alladhi kuntum bihi tukadzibun ko dan dana azabar wutar da kowa kasance kuna karyatawa karyata azabar wuta ai karyata tashin kiyama karyata tashin kiyama kuwa ya zo ne ya zama kafirci wannan sai ya nuna mana al-fisqu anan gurin shine al-fisqu al-akbar haka wa fadin Allah subhanahu wa ta'ala cikin suratul kaf wa idh qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis kana min al-jinni ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو ليس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا أنها مصرفا. ننظر ما كان wato qara'in da yawa suke nuna abin da ake nufi da al-kufru a nan wurin wato kafirci na farko da aka danganta fasikancin zuwa ga iblis shin fasikancin iblis ya ta kai ne akan zina da sai giya da sane da yankan aljihu fasikancin da aikata da Allah ce illa iblis kana min al fa fa fasaka lafazin fa fasaka a nan gurin fa kafara kamar da wani ce illa iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin kaga fasikanci ne na kafirci ka karina ta farko shine an batanwa ambaton iblis dan tun da aka ambaci iblis kuma aka ce fasikanci to ya wani babban fasikanci a gidan fa fasaka an amru rabbih afa tattakhunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lil zalimin badala lafazin az-zalimin anan wurin shi ma ya nuna kafirci ne kenan domin Allah ce wal kafiruna hum az-zalimun kaga wannan ita ma karina ce ma ashhadtuhum khalqa samawati wal ard ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم za a ce ku kirawo waɗanda kuka haɗa tare da Allah kuka yi musu bauta fada'uhum sai su kirawo su kuma amma fa lam yastajibu lahum su ko ba za su amsa musu ba tun da aka kawo wannan ajerin ayoyin ya nuna jumla yake nufi kafirci ake nufi wajalna bainahum mawbiqa sai mu sanya hijabi tsakaninsu da juna ma'ana mu sanya katanga tsakaninsu da juna wala al-mujrimuna nar fa zannu annahum waqi'un kaga al-mujrimun kaga kafirai kenan sun ga fa zannu annahum zannu ay aikanu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa ta yanda za a saka su mata sun shiga a ta wannan da kafirci ne domin inda fasikanci ne karami ai mai fasikanci idan yaje lahira akwai wa a gafarta masa wa yarfu ma duna zalika dinita a ce wajada anha masrifa sannan zai iya wa ce dan mai ceto ya amfane shi kaga shi ma wajada anha masrifa amma tunda aka ce lam yajidu anha masrifa dole sai an shiga ba makawa to wannan yana babban fasikanci ina fata an fahimta to kaga wannan qara'in su mutum ke lura da su amma a cikin suratul hijri da ubangiji da Allah ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in wa tabayyin an tusibu qawman bi jahala wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin kaga in ja'akum fasiqun binaba'in fa tabayyin wato idan fasiki ya zo da labari to ku bincika ko ku bincike wannan ya nuna kishiyar fasiki a dauke ne wa adali shi idan adali ya kawo labari shi kuma sai an bincika idan adali ya kawo ba sai an bincika ba amma fasiki in ya kawo sai a bincika أن تصيبوا قوم بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون lafazin alfusuk anan karamin fasikanci ko babba karamin fasikanci saboda me an yi atafin sa akan kafirci wa karaha ilaykum al-kufra wal fusuka wannan ya nuna lalle al-fusuka nan gurin bai ta al-kufr ba domin inda al-fusuq ya kai al-kufr da kai a farko da juna da lafazin al-kufr ya shafe in ko har aka ambace zai zanto mai mai aka yi ba tare da wata fa'ida ba وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم هذا لما دي قرينة كانوا من واتو فاسقا في العيشة نجا نقول أرمو فاسقا في العيشة آتوا فقط الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منكم ولا نساء من نساء أتى أن يكن خيرا منهن ولا تلبسوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون أنا أقول الفسوق ببان فوق رمي wanda suka ce babban fasikanci yau hindu to kaga anan gurin yana da kyau da ka fahimci cewa tun da an ambaci imani ana nufin mai babban to amma ai ba imani kada aka ce ba bai isa lismul fusuq ba al fusuq kai aka ce ba ismul fusuq suna na fasikanci ya zama mummuna ba'da da iman bayan an yi imani ma'ana da mutum ya yi imani sai ya kawar da suna na me su fasikanci ina ba zan fahimta kaga anan gurin hakikanin gaskiya mutum ya sanya wa kansa suna na banza a rika kiran shi ba kyakkyawan suna ba fita ne daga musulunci ko kuma aiki ne na kabaira aiki da ka bayar ba fita daga musulunci ba domin ismul fusuq ne anan an gane ko bi isa lismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yusuf fa ulaika hum zalimun ina fadan mai a takaice dai kare da ita mutum zai gudu ita dan tantancewa sannan ko na abu da ya kamata mu sake lura da shi a cikin ayi afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yasawun amma alladhina amanu wa amilus salihati falahum jannatul ma'wa falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها ويعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم فيه تكذبون نجدا أتكون سورة السجدة أتكون سورة السبع ما كمان ترونا آية تازو أما تأكد وقيل لهم ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ذوقوا عذاب النار التي أنا ذوقوا عذاب النار الذي هذا تندعك التي كنتم بها تكذبون amma nan tunda aka ce allazi kuntum bihi tukadzibun bai bambanci tsakanin wancan da wannan malamai suka ce bambancin da ke tsakanin wannan da wancan wannan da ke cikin wannan sura lafazin annar an ambace shi a da kafin annar sunan kafin a ce azaban nari ai an ambace annar wa amma allazina fasaqu bi ma'awahum annar kullama an yakhruju minha u'idu biha da ita ce annar din da ke nan wurin suna ne na zahiri a wurin da me ya kamata a kawo lamiri wato kinaya ya kamata a kawo wa azaban azabaha ina fata fahimta annar ya mudaf ya zama shine ne al-mudaf ilayhi dan haka a nan gurin al'azab ya zanto ne suna wanda bai maimaitu ba amma annar ta maimaitu to idan suna ɗaya maimaitu a wuri guda na biyu ya zama daidai yake da lamiri to shi kuma lamiri da ka'idar larabci ba a kawo masa na'asa suna na zahiri ake kawo wa na'asa domin lafazin allazi a nan gurin dai wuri ne na na'asa to a nan gurin komawarsa zuwa ga al'azab shi ya fi dacewa a cikin larabci sama da komawarsa zuwa ga annar domin annar zamiri ne zamiri kuma la yusuf da ka'idar larabci ina fata mai akan kuskanta suna ne na zahiri wanda shine al'aza amma ba suna wanda yake zamiri ba amma a can gurin kuwa wuta ita ce haƙiƙanin suna na zahiri din ba zamiri bane ba domin an batan wuta bai gabata ba kafin ita wannan wuta din da aka ce an batanta bai gabata ba ina fata mai da idan kuka ba ayoyin za ku gani ويوم يحضرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون هذا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار لقد النار أنا أقول بين ميتوا da haka anan gurin daidai yake da suna mai cin gashin kansa tunda suna ne mai cin gashin kansa ya iya zama mandud abin da biyo bayan sai zaune na asanta sai zanto allati na annar amma a can wurin kuwa tun da ya maimaitu labiri ne babu yadda za a yi a kawo masa na a cikin ka'idan labiri a cikin harshen larabci wa naqulu lil ladzina zalamu dhuqu azaban nar allati kuntum biha tukadzibun ina fada mu inda sai aya ta gaba Allah sai ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل ولم ولنذيقنهم من العذاب الأدنى ليه؟ za mu ɗanɗana musu daga azaba mafi kusa dole azabin akbari kafin azaba mafi girma wato za mu musu azaba Mun makusanciya kafin azaba mafi girma ita ce azabar wuta la'allahum yarji'un kun sa dawo kan hanya ta gaskiya su yi imani su daina bijire ma Allah su daina kafirce masa to menene al'azab al-adna azaba makusanciya dole azab al-akbari ga kuma azaba mafi girma azaba mafi girma dai ita ce azabar lahira wa yawmal qiyamati yuradduna ila ashaddi al-azab wato mafi tsananin azaba shine ne azab al-akbar azaba mafi girma ke dan babu wata azaba da take azaban lahira girma to amma menene al-azab al-adna azaba makusanciya ko azabar da take karama ba babbar azaba ba shine malamai suka tattauna akai wadansu suka ce musibu na duniya da Allah ke jarabar kafirai da shi ambaliyar ruwa dusar kankara haɗurran jirgin sama haɗurran jirgin ruwa haɗurran jirgin ƙasa gobara da sauran musibu wannan al'azab al'adana ne Allah na jarrabar kafirai da wannan ko sa dawo su imani yana jan hankalinsu da cewa wannan karamar azabar so mun taba ce in mutum imani ba domin akwai babba tana tafi haka wadansu malamai suka fassara al'azab al'adana kamar Abdullahi dan Abbas Ubay bin Ka'ab Abu Aliya Ar-Rayahi Abdahhat bin Muzahim da sauran malamai cikin sahabbai da tabi'in wadansu kuma suka fassara al'azab al'adana cewa ita ce azabar kabari ko ka ce al'azab al-barzakhi azaba da ake a barzakh bayan mutum ya mutu kafin a tashi kiyama galibin malamai sukan ce azaban kabari nazaran lil ghalib dan galibin mutane da suke mutuwa akan samu su sukunin binne amma ba wai dan cewa inda mutum zai mutu ta hanyar da ba a binne shi ba to in ya tantance azaba ma ba za a yi masa azaba ba tunda shi ba a yi masa kabari ba ko in ya tantance nima ma ba za a yi masa ma ba tunda shi ba binne shi ba a ba haka ake nufi ba an faɗi cewa azabul qabr saboda mai saboda mafi rinjayen abin da ke faruwa amma abin da ake nufi da shi azabar da ke biyo bayan mutuwa kafin tashin kiyama da an binne ka ko ba binne kama. ba da wanda aka binne da wanda koyaye suka cinye da wanda aka ambaliyar ruwa ruwa ya tafi da kifi bai haɗe yake dukkanin su dai za a yi musu azaba ta kafin a tashi kiyama kuma Allah ne kadai ya san kawai ta hanya yake isar da azabar da mutum in ya tantance a masa sannan ta wace hanya yace isar da ni'imar ga bawa in bawa ya tantance ainihin fadila amma dole mai imani cewa da haka wadansu malamai suka fassara abinda ake nufi da azabin azana anan gurin shine azaba ta kabari wato a wata kafin a tafi kiyama bayan mutuwar kenan shine al'azabul adana دون العذاب الاكبر kafin babbar azaba wanda muke duk malamai sun yi ijma'i da tafsirin cewa ana nufin azaban lahira kenan la'allahu yanzu ko sa dawo kan tafarki na gaskiya wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih wa lam yuzalimu bi zalimi ya sama da wanda aka yi masa wa'azi da ayoyin ubangijinsa thumma a'rada ha sannan sai kawar da kai bar ayoyin bai imani da su ba inna min al-mujrimina muntakimun lalle mu kan muntakimuna masu yin azaba ne min al-mujrimin dangane da mujrimai wato masu daukan fansa ne akan su mai musu azaba listishqaqihim al-azaba wal intiqam dan sun cancanci a yi musu azaba din kuma sun cancanci a dauki fansa akan su saboda rashin kirkin da suke da kafircin da suke wannan aya ko makamanta cikin ka ko amma a can gurin aka ce fa'arada anha a madadin sun ma'arada anha wa ma nursul mursalin illa mubashirin wa mundirin wa yudadil alladhina kafaru bil batil ليدمروا به الحق واتخذوا آياتي وما أنزلوا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات wa in tad'uhum ila al-huda falan yahtadu idan abada fa'arada anha nan kuma thumma a'rada anha to malamai suka yi kokarin bambance bambancin da ke tsakanin fa da sa a cikin harshen larabci duk da cewa thumma harafi ne na afafi haka fa shi ma harafi ne na afafi bambancin su kuma a larabci fa tarkib بدون ثلاث انتهاء abu kaza ya faru nan take kaza ya faru shine abin ka take zuwa idan kace ja'a zaidun fakalik zaidun na shigowa sai wa tun kafin ma ya zauna kila sai gashi yazo amma idan kace a zaidun sun khalid to wannan na nufin an samu ranar lokaci da ranar lokaci tsakanin shigowar na farkon kafin na biyu to suka ce tunda wannan haka ke fa'idantarwa fa tufidu fi ma at-tartib thumma tufidu at-tartib ma at-tarahi to bai bambanci kenan shi ne suka ce a can wurin. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه أنا بايد labarai ne dangane da kafiran da sun riga sun mutu dan haka da faruwar wa'azin da faruwar wato kawar da kai bayan an mutum wa'azin sai ya zanto kamar tare suke da juna kun yanzu kana bada labarin abin da ya riga ya faru mutumin ya rayu ya mutu yanzu kake bada labarin sa ka ga labarin ka ai ba sai ka kawo faransi ba amma a nan gurin ana magana akan kafiran da suke da rai lokacin da ayata su ba an yi musu wa'azi yau an yi musu wa'azi gobe an yi musu jibi kaga ana ta yi marratan ba da marra amma sun ma'ara ba an tare da haka sun mutum ya da baya to a nan gudun, sun ma a nan gudun, tarahi din ba wai a tarahi kadai ba A tarahi ma a tadi tare da mamakin halin da suke ta yaya mutum za a yi wa'azi yau a yi gobe a yi jibi amma kuma tare da haka yana bidirewa tare da haka yana kawar da kai shi yasa sai Allah ce inna minal mujrimina muntaqimun lalle mu kan za mu azabar daukan fansa dangane da mujrimai wato sune kafirai ko fajiri. fajirai wa laqad na musu kitab hakika mun baiwa annabi Musa alaihi salam littafi shine littafin at-taura malaka khassaha bizikri Allah yake fanci at-taura da ambato a cikin jerin waɗannan ayoyi littafin al-yahud wan nasara ala al-iman biha dan da yahudu da nasara kirista duk sun yi da at-taura wa bi rasulil ladhi unzila ilayhi sun yi tada manzan da ya zo da shi annabi Musa alaihi salam da aka sai Allah yake bance ta da ambato a madadin ya ambaci linjila tun da su Yahudawa ba sai da ita shi ma'anar wala kad atayna Musa kitab hakika mun ga annabi Musa littafin sa fala kun fi mir'atin min liqa'i kada ka to cikin shakka min liqa'i dangane da haduwa da shi wato dangane da haduwa da annabi Musa alaihi salam ko kuma dangane da haduwa da littafin da aka baki zai fi komawa zuwa ga mai min liqa'ihi zamirin zai koma zuwa ga alkitab ko kuma zai koma ga annabi Musa alaihi salam idan an ce alkitab zai koma ga littafin abin nufi za a sake saukarwa manzon Allah a taura kansa kenan zai haɗu da ita amma idan an ce annabi Musa zai haɗu da shi kenan zai haɗu da shi domin ya haɗu da annabi Musa yaushe lailatul isra a daren isra'i da mi'raj ولقد آتينا موسى الكتاب أي جزء من بيع أن موسى الكتاب فلا تكن في بدعة من لقائه kar ka kasance cikin shakka dangane da haduwa da shi ma'ana za ka haɗu da shi an gane ko to a nan gurin malamai suka ce cewa kar ka yi shakka wajen haduwa da shi da wa ake kai tsaye da manzon Allah ake ko kuma da tsaye tsaye kun mabiyansa amma an saukar da umarnin da hanyarsa Allah ya san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai shakka amma a ake samun waɗansu daga cikin mutanen da suke zamani da shi su yi shakka in an ce in ya ce ya yi tafiyar dare ya je sama ɗaya sai har zuwa ta bakwai ya karɓo wahayi ya dawo za a samu waɗanda za su yi kaɗa to waɗannan ɗaya ɗaya kun mutanen da za su iya yin shakka su ne ake cewa da su kana ta kun fi miriyatin min laqa'i ya kai musulmi da kake sauraron Alƙur'ani? ko kai ya kai wanda ake kifarwa da saƙon da ke cikin Alƙur'ani? kar kai shakka dangane da haɗuwar manzon Allah da annabi Musa ya haɗa da shi ko shakka babu a dare Isra'il wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il kuma mun sanya shi shi littafin nan na annabi Musa alaihi salam ko ko mun sani shi annabi Musa din hudan ya zanto shari'a ai hadiyan mai yi shari'a kenan mai shari'a kuwa liqani isra'il ga banu isra'ilawa kama asainaka hadal qur'an irin yadda muka baka wannan alqur'ani wa ja'alnaka aw ja'alnahu hudan li ummatihi almu'minin wato ainihin muka tsaje muka sa ka zanto shari'a ga mutananka idan haka ne muka sanya annabi Musa alaihi salatu wa salam wato muka bashi littafin at-taura dan ya zanto shari'a ga mutananka to anan idan muka manta ba na ta faɗa mana cewa ya so da dama Allah madaukakin sarki yakan ambaci annabi sallallahu alaihi wa sallam alaƙar da annabi Musa a madadin ya faɗa alaƙar manzon Allah da annabi Isa tunda annabi Isa ne manzon da daga shi babu wani manzo sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kaga kenan tsakanin annabi Musa alaihi salam da manzon Allah akwai wani manzon a tsakiya ina fata mun Allah kalli shine annabi Isa wadansu malaman tarihi suna faɗin wadansu annabawan bayan shudar annabi Musa kafin ma zuwan annabi Isa amma tare da haka sai Allah ya kulla alaka tsakanin zuwan annabi Musa da zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wannan aulali daban daban cikin Qur'ani na ta ba ku misalin su amma bari in tuna muku guda daya da Allah madaukakin sarki cewa qala allazina kafaru lil ladina amanu law kana khairan ma sabquna ilayhi wa in lam yahtadu bihi fasayquluna hadha ifkun qadim lafazin hadha isharar zuwa ga me zuwa ga alqur'ani ne girma yayin da ba su yarda da shi ba sai su ce ai kirkira ce ƙarya ce da daddiyar ƙarya shi ya mai kada ma'ana ta su suniya ce sai Allah ce wa min qablihi kitabu Musa imaman wa rahma wa hadha kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunzira alladhina zalamu wa bushra lil muslimin kaga ce yayi kafin ma zan alqur'ani da ma akwai littafin annabi Musa kafin zan alqur'ani min qablihi yani min qabli zuwan alqur'ani kitabu Musa kafin sai an kawo littafin annabi Musa kaga sai akalla alaka tsakanin at-taura da al-qur'ani kuma tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabi Musa a cikin wannan surar ko ba wurin nan da wurin na a cikin surar wa sarafna ilayka nafaran min al-jinni yastabi'una al-qur'an falamma hadaruhu قالوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى من بعد إيسى من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم فقال da ake maganar manzo sallallahu alaihi wasallam da alqur'ani da aka bashi inna ma yu'minu bi ayatina alladhina idza dhukiru biha kharru sujadan kaga alqur'ani ne da aka gama duk maganar gaba daya kuma aka zo wa man azlamu mimman dhukira bi ayati rabbih dibba alqur'ani bane ba kuma arada anha sai aka ce ta atayna musa alkitab malamai suka ce saboda duk cikin annabawa ba wanda shari'arsa da dokoki da ka'idojin shari'arsa suka fi kamanceceniya da alkur'ani mai girma irin annabi Musa wato akwai hanyoyi na kamance shi ne akwai saka babu akwai bambance bambance amma hanyoyin kaman kamanni da juna ya fi yawa sama da hanyoyin bambance bambance idan an kwatanta da shari'o'in sauran annabawa ina da dan ne, to amma muna iya cewa to ai kuma ana magana annabi Ibrahim thumma auhayna ilayka an tabi'a millata ibrahim hanifan wa kana min al-mushrikeen إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أن يوم أن الله وهي سوى يبي ليحكم الدين النبي إبراهيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا كان نجبي قل بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين لما أنا بقول ملة إبراهيم sai malamai suka ce a can kamanceceniyar da ke tsakanin abinda manzon Allah ya zo da shi da annabi Ibrahim ya zo da shi wannan na aqida ne tsantsar aqida amma kaman sai sai ne da ke tsakanin abinda annabi Musa ya zo da shi da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wannan na ne na shari'a to ma'ana a cikin annabawa dukkanin su sun yi tarayya wajen tauhidi amma ba wanda ya fi su ta haƙiƙin tauhid irin annabi Ibrahim sai kuma manzon Allah da ya zo bayan saboda shi yana yi shi kadai babu kowa dan haka ma aka kiraye shi al'umma إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين كافرا لأنفسه إذ تباه وهداه إلى صراط المستقيم كذا دي دي ake magana shi kada ya zama umma qanitan lillahi hanifa lam yaku shi kada din ba amma yayi wa kafirai tawaye gaba daya shakiran li anumi yana mai godiya dai shi kada din li anumi ijtabahu ila ma'ana kamanceceniya da tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi ibrahim wannan ta fuskar ta haƙiƙu tauhid wato tsayawa daren dakan akan tauhidi da gwagwarmaya ya tsaji da rayuwa a kansa sai sa ake fuskantar da shi zuwa ga kuma auha ila ilaika adin tabi billata ibrahim hanifa abu nabi kuma mutanen makka suna da wata ragowa ta koyarwa annabi ibrahim a cikin gargajiyarsu hatta lokacin jahiliya za a ga ko wani bangare na tauhidi tauhidi amma garwaye da shirka irin wanda suka gada tun daga wajen annabi Isma'il alaihi salam wanda kuma koyarwa ce ta annabi Ibrahim to ke sa a madadin a ce musu ku yi koyi da annabi Isa ku yi koyi da annabi Shu'aib ku yi koyi da annabi Akila ba za su yadda ba sai su ga wadannan duk ba ƴan garin su bane amma ku yi koyi da annabi Ibrahim sai su yi eh, akwai alaƙa tsakanin a ce mu addinin annabi Ibrahim wajen bangaren tauhidi ina fata an fahimta ولقد آتينا موسى الكتاب ولا تكن في مرية من لقائه وجعلناه hudan lil إسرائيل kana كذلك وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون الله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا mun sanya a cikin su a immatan wato waɗansu shugabanni a cikin banu isra'ilawa ya hadu da amrina suna shiryar da mutane ta hanyar umarnin mu wa ka lamma sabaru yayin da suka yi shirye yayin da suka hakuri an tibai wajen bin littafin su wa ala dinihim da kuma tsayawa akan addinin su wa ala bala'i min aduwwihim da kuma yadda abokanan adawa su suka rike ko da musu azaba amma suka jure to da suka yi hakan to shine sai muka sa suka zanto su gaba ne wa da anna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru mun san ya su zanto su gaba ne yayin fataha galam din da ke cikin lamma ya yahduna bi amrina lamma sabaru wa tasdidul mim da yawa mimin din ne saka ai shi sabaru ala zalik yayin da suka yi hakuri akan wato kenan a wannan ita ce kira'a wadda take mashhuriya amma akwai kira'ar wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun kira'ar lima sabiru kira'a ta ita ma mutawatira tana ɗaya daga cikin kirawoyi guda bakwai kira'ar hamza ibn habib zayyad da kuma al-kisa'i ali ibn hamza al-kisa'i wato lima sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun to idan an ce lamma sabaru wato kaga lamma din nan ya zanto harfu wujudin li wujud kenan wato saboda samuwar hakurin su sai shugabanci ya samu Ko idan rasa hakuri ba sai shugabanci ya kawo da ya hadu da bi amrina lamma sabar mun san ya san jagorori da suke tsire da mutane akan tafarkin mu saboda hakurin da suka ko yayin da suka hakuri sai wanda yana abin da yasa suka samu shugabanci shine ne hakuri sai da idan aka rasa shugabancin kuma sai a rasa ne sai a sai a rufe hakuri kenan idan babu idan baka babu hakuri to babu shugabanci idan da hakuri to za a iya samun nau'i na shugabanci wato shugaba kowane irin nau'in shugabanci ne karami ko babba ko tsakatsakiya dole ya kasance a kowane abu na hakuri ta tare sannan wa kanu bi ayatina yuqinun san kasance suna da yaqini dangane da ayoyin a ba da muka dauki qira'ar wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lima sabaru sai zanto lam sunan lam ta'lil wato lamu jarri kenan ma din nan sai zanto mawsul kenan ko kuma ma ta masdariya ma da fi'ilin da biyo bayan ta na sabaru fi'il da fa'il gaba ɗaya ana yin tawilin su a mai da su mazdar idan ce sabara yasbiru mazdar sun sai zanto shine ne as-sabr sai zanto kenan ma'anar magana wa ya a'immatan yahduna bi amrina li sabrihim wato ma da abin da ke cikin ta sai ka dunkule sai kamar da shine mazdar kaga masdar din shine as-sabr ke ma'anar gurin sai zanto lam din nan lam ta'alim kaga dai ma'anar ba ta yin da wancan, ma'anar wancan ta zanto lam wato at-tawqifiyya ce wadanda suka ce az-zarfiyya ko at-tawqifiyya wato harfu wujudin li wujudi ina fata mun fahimta to wannan lamma sabaru ke idan mun yi mata kan nan wa kanu bi ayatina yuqinun kuma sun kasance suna yin yaqini da ayoyin mu ay yu'minuna wa ya'maluna bima fiha suna imani da ayoyin suna aiki da abin da wato sai wannan ya nuna hanyar samun jagoranci a addinin ta guda biyu na farko as na biyu al-yaqin shi yana koran shakka da abin da aka ce Allah ya ce manzo Allah ya ce baka da shakka kai kana cikakken yake to kaga cikakken yake nan aiki zai kai ka zuwa ga jagoranci domin duk wanda yin aiki da abin da aka ce yayi to akwai nau'i da shakka komin kankanta tattare idan yana da cikakkiyar cikakken yake ne babu yadda zai yi ta abin da aka ce sai in shakka ta zo ko da ko shakka ba ta dawo ba da ta zo dan ke na iya mantar da mutum ke na iya jefa mutum musuwasi sai dai ko da lokaci dan adam tsakanin shi ke dan akwai musajala kai hari da juna shi ya kai maka hari da wasu wasun sa kai ka kai masa hari da azkar innal ladzina taqaw idza masahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun sannan wa ma yanzu kan da kamar shaytan nazbun fasta'in billah makaman ka na kai hari da shaytan sune isti'aza sune zikirin Allah shi kuma yana kawo maka hari ne ta hanyar wasu wasi ya jefa wasu wasi cikin zuciyarka kaga ne ko wa inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim li yujadilukum wa in ata'tumuhum innakum lam takun dai ko kawo shubha a cikin zuciyar bawa amma kai kuma suka kore ta hanyar isti'aza ta hanyar zikiri ta hanyar karatun girma inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawm al-qiyamah lalle zai hukunci tsakanin mutane a ranar tashin kiyama zai rarrabe a tsakanin su fi ma kanu fi yaktalifun cikin abin da suke yi sabani akai na imani da littafi ko imani da littafi awalam yahdi كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم أولم يهد لهم شم بي بينا مصبا كم أهلكنا من قبلهم يوم أبين دمك هلكر من قبلهم تنكا فنسك فرينيو من القرون نتعرفو دبن دبن karni bayan karni na kafirai na baya a tarihi da muka halakar da su hakan bai bayyana musu ba cewa mu masu iko ne ga su ko su waɗanda aka halakar kan tun kafin su yamsu na fi masakinihim suna kai su komo a cikin gidajen su suna yanzu ma'ana duk wanda yake wani gida yanzu to gidan wani mutum ne wanda ya rayu a da wanda ya bi gari ma Allah kai aka mallaka masa duk wanda yake wani gari yake wani kauye yake wata unguwa yake dakatawa a wajen wani fili ko wani dandali ai dan dalili na wani mutumin da wani ba magudan da ya saba Allah Allah ya halakar da shi ko an turo masa annabi ya yi masa biyayya aka halaka shi kai aka ajiye ka a wajen sa shin ba za ka dauki izina ba cewa da Allah ya halakar da wancan kai ma zai iya halakar da kai wato kaga anan gurin yahdi fi'li mudari wato fa'il din sa anan gurin shine kam ahlakna wato kam din da suke nuna yawan adadi bai bayyana ba ga mutane yawan adadin da muka halakar min qablihim tun kafin su min alquruni na tsare ko daban-daban wanda su na yanzu yamsu da fi masakinhim suna tafiya a cikin gidajen waɗancan nada suna zama a gidajen waɗancan nada inna fi zalika nan lalle a cikin hakan ba akwai ayoyi ya yasma'un shin mutane ba sa sauraron ayoyin a tadabburin wa ti'az saurare irin na daukan wa'azi da dangargadi ai ya kamata a ce sun saurara sauraro na jin wa'azi da daukan gargadi tallafi أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين أولم يروا shin ba sa zira ido su gani anna nasuqul ma'a ila al-ard al mu ne muke koro da girgizan da ke dauke da ruwa ila al ya zuwa ga kasa al ke kasashiya da al allati la nabata fiha ke kasashiyar kasa wadda babu wato wani tsiro a cikin ta al al-jurz wato jurz jimin zaka mata haka ra'un ita ma zaka mata wannan shi ne abinda ya da shi amma a larabci na yau da gobe ya halatta ka kawo wasalin da ba wannan ba ka ce aljurzu wato raun din kake mata mai sukuni kenan ko aljarzu jimin kai mata fata ra'un kai mata sukuni ko aljirzu wato jimin kai mata kasara ra'un kai mata mai sukuni wato luga nawa kenan daga hudu duk ta halatta cikin larabci amma alqur'ani ya sauka da qammil jim wa qammil ra jimin da ra duk zaka musu qamma to asalin aljurus a cikin harshen larabci wato abinda baya barin wani abu tattare da shi daga maganar su ne a cikin larabcin sukan ce hadhihi naqatun jarud idan sun ce naqatun jarud wato raqumar da duk abin da ta gani sai ta ci ko karfe ta gani sai ta hadiya to dan haka sai a ce al-aradul jurud wato kasar da bata ta barin duk abin da aka shuka a kanta duk abin da aka shuka sai ya mutu saboda me saboda ruwa ya riga ya dauke da mana ta wuce ko ka je ka yi shuka ka zuba ruwa idan ka tafi za ta ci gaba da zama za ta mutu babu mutu tsakanin kayan abinci da kayan marmari in dai ba kuma ban ruwa za ka yi dan noman rani ba amma kawai ka ce yanzu ka je ka yi duka a gonarka za ta fito in ta fito za ta rayu ba za ta rayu ba to shine ardul durus an gane ko to da haka suke daukan dukkan abin da baya barin wani abu a gaban sa sai sai durus ko sai masa jaruz kamar da yake da cewa kabbun jaruzun idza jaa baka wa ya'kul tamra wa la yulqi nawa yake cewa haka yake ga yawo da gulma sannan ga yawan tintsiya da ya ji wa kuma sai ya yi kuka sannan waya akul tamra wala yulkin nawa idan ya tashi da bino har kwallon yake hadewa kaga ya zama darus kenan lalle wannan darus ne Allah Allah sai mutu darus awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardi al-zurzi fa nukhrij bihi zar'an ba ba ganin mu muke koro da girgizar ruwa ya sauka kan kasar da take busasshiya ke kasashiya fa yukhrij bihi zar'an sai Allah ya fitar da wato ainihin shuka bihi a sanadiyar ruwan nan ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum wadda dabbobinsu da kawunansu za su ci su mori da ita afala yusirun shin ba ta gani ganin daukan lura afala yalfituna nazara ghairihim shin afala yalfituna nazara ghairihim ba za su jawo hankalin wani su ba yalfituna nazara ghairihim ila hada ba za su jawo hankalin wani su ba shi ma ya kalli wannan ya dauki wa'azi fa ya'lamu anna naqdiru ala i'adatihim bil ba'th su gane cewa yadda muke rayar da kasa bayan mutuwar sa muna da ikon farfado da su bayan mutuwar su fa yu'minu bil kitab dan su yi imani da littafin da aka saukar akan su wa ya'malu bihi su kuma imani su aiki da shi liliqa'il ba'th wa hisabihi dan suna da masalar cewa lalle akwai tashin kiyama akwai hisabi in kanu hum saddahum al-hasadu an al-ityan bihi wal fi'l wato idan har su sun kasa yin imani da hankalin mun ma da yin imani shine a bala'i rusulun wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin sukan ce wai yaushe ne wannan kiyamar da ake cewa za ta tsaya yaushe ne za ta ko kuma al yaushe ne wato annatin nasara da ake cewa za a baka nasara a kanmu kai annabi da mummunai za ku ci nasara akan waɗanda ba ku ba yanzu ne wannan zai faru in kuntum sadiqin sallati قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون قل كترسوا يوم الفتح رانا سن نصر لا ينفع الذين كفروا إيمانهم to waɗanda suka kafirta fa imanin su ba zai musu amfani ba in ba su imani ba sai rancin mutum to a nan gurin an yi sabanin menene alfatu waɗansu malamai suka fassara shi da cewa shine fatahu makka buɗe makka ibnu kasir yake duk wanda yace abin da yake nufi da wannan aya buɗe makka yake faqad abadan da'a wa akhta fa akhash yake yayi kuskure bai ma tsayawa a kuskuren ba yayi mummunan kuskure dan haka ba fatawa maka ake nufi sai sai babbar shaida a nan gurin ranan fatawa maka an samu wanda suka imani wannan budin ko an ce ranan budin masu imani imanin su zai amfane su amma fatawa maka ko yace wajen mutum dubu biyu suka imani a wannan ranar ne da kullun sai dinin Allah akwalan dinka wa ja'a nasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan kun ah, da sai Allah an karba adila yanfa alladhina kafaru imanuhum ba to kenan wani alfatawa ne na da shi yasa wadanda suka fassara alfatawa a nan gurin cewa shine ranan hukunci to ranar hukunci kuma ita ce yau kenan ranar tashin kiyama domin alfatahu yana zuwa da ma'anar hukunci a cikin alqur'ani mai girma rabbana ftaha bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin ya ubangiji kai hukunci tsakanin mu da mutanen mu hukunci na gaskiya kai ne bayan masu hukunci qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqqi wa huwa al fattahul alim kaga yaftahu bainana bil haqqi ma'ana zai hukunci a tsakanin mu to da haka kenan sai zanto wa yaquluna mata hadhal fatu suna cewa yau ne hukunci da ake cewa za a yi hukunci ran tashin kiyama wani da wani da wani da yau ne kaga a kenan al-fatu al-hukm kenan waɗansu malaman suka ce an nasara ake nufi domin al ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على ذلك الاستفتاح حين النصر in tastaftihu faqad ja'akum al-fath wa ba to amma da ranar cin nasara sun shi kenan da ranar badar dan shine furqani taqal jama'a to kenan a ranar badar wanda suka imani ba ka imanin su ba inda za a kaddara yiwuwar imanin su ba za a karba ba a wannan ranar sai malamai suka ce eh za a iya fassara hakan amma da sharadi da sharadin ana nufin idan mutum bai tashi furta kalmar shahada ba sai bayan an soke shi ko an sare shi da takobi saran da ya ga lalle mutuwa zai sai ce to zai imani bayan ma har ya kai gargara to da ma wanda ya kai gargara kam ai ko ya imani ba za a karba ba wala ta tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza hadara أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أن قالوا فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون ده هكا idan ana nufin alfatuwa a nan gurin shine cin nasara a ranar badar to kenan ayar tana nufin duk wanda sai da aka sare shi da takobi ko aka soke shi da mafi sara da sukan da ya ga lalle mutuwa zai yi har rai ya zo gargara to wannan koda yi imani imanin da zai amfani ba shi ne kullum yawmal fatih la yawma alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun ba za a ba za a saurara musu ba amma idan muka fasara cewa alfatwa anan shine alhukumu to kaga ranar tashin kiyama dama kuma ranar tashin kiyama ko da mutum yi imani ranar tashin kiyama za a karba ai mun karanta a baya za su ce rabbana absarna wa sami'na fa farjina na amal salihin inna mu'minuna amma ba za a karba ba shine ma'anar kullum wal fatih la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yanzurun wato ba za a kasanta musu azaba ba a jira su a arda wanda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka kuskure kuma Allah ya kiyaye mana wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun ga cewa malam sa'idu bai sami halarta ba wannan ya faru ne saboda kamar yadda muka samu koyi yanzu cewa bai jira daɗi yana fama da zazzabi da haka Allah jama'a sake a da addu'a ubangiji ta Allah ba shi lafiya kuma Allah ta hakan ya zama masa kafara bai tambaye farko yana tambaya dangane da ayar wa ma min dabbatin fil ardi ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربكم يحشرون wannan aya tana cikin suratul an'am ubangiji ta wami dabbatin fil ard babu wata halitta da ke tafiya a ban kasa domin lafazin dabba ana amfani da shi a larabci akan halitta babu wata halitta da take tafiya a ban kasa kowace daga baya ne wajen magana ta da gobe aka bayyana da lafazin dabba ya zanto ana nufin dabba wanda a hausa kawai ce dabba wato abinda ba mutum ba cikin halittu wato ba aljan kuma amma dabba wato daga dabba ya dibbu ne dabiban wadda bi ne tafiya a kasa kuma min dabbatin fil ardh babu wata halitta da take tafiya a banka wala ta'irin yatiru bi aiki babu wani tsuntsu da yake tashi da fuka-fukansa biyu illa umamun amsalukum ba ce al'ummomi ne irin wato halittu ne kamar da kuke matsayin halitta ko mutum ko ko mutanen jinsi ne na halitta to haka jinsin tumaki jinsi haka shanu haka rakuma haka tsuntsaye din su ma kala kala su jinsi ne al'ummomi ne kamar ma farrata na kalkita kitabi min ban rage bayanin komai ba a cikin littafi ثم إلى ربهم يحشرون sannan ya zuwa ga ubangijinsu za a tayar da su su mutane to lafazin alkitab a cikin wannan aya kamar yadda ta faɗa yana nufin Allahu Mahfuz wa dawlahu Mahfuz shi da alkitab a nan gudan don ba a rage bayanin komai ba a cikin bayanin dukkan halitta ne kamar yadda Allah ce umma min dabbatin fil ardi illa ala Allah rizqaha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawdaha kullun fi kitabin mubin kaga anan gurin ana maganar ba wata halitta ba ta arzikinta a wurin ubangiji ya san matabbacinta ya san ina ne makomarta duk wanda yana cikin littafin mabayyani kaga littafin shi ne da lafin mahfuz musamman wannan aya tana cikin wato suratul hud wadda take makkiya ce ga kuma nan ma suratul an'am kuma makkiya kuma cikin nan din ma akwai da take kama da ita wato aya wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين كان ما بيان الثلاثة Allah ya san abin da ke cikin ruwa ya san abin da ke cikin fako ba a cikin ruwa ba ba wani ganye da zai faɗo ba wata kwaya da ke cikin duhun kasa ba wani ke kasance ba wani danye illa fi kitabin mubin kaga dai lafi masu da ka da mafi kyawun abin da mutum zai fassara alqur'ani da shi ne ya fassara alqur'ani da alqur'ani ko ya fassara shi da hadisin manzo Allah wannan tsarin yana da ban kai dan ka saba da fassara alqur'ani da alqur'ani kansa fassara alqur'ani da hadisan manzon Allah to ka dauki hanya ta fassara alqur'ani mafi tsari ko mafi kyawu mafi da da tsafta do hanyar da ba wannan ba to zaka samu cewa akwai rudu da yawa ka iya daidai da kuskure kuma kuskuren ka a ka sa ran yayi yawa sama da daidai ɗinka matakar ka kyale alakanta alqur'ani da alqur'ani kansa ka kyale ba ka alakanta alqur'ani da hadisi to kuskuren ka ko shakka babu wajen tafsiri ne da daidai ɗinka wannan shine rugumar sun da galibin masu tafsiri suke idan kana saurare a rediyo da talabijin ina fata an fahimta to kuma wannan hanya ce a cikin gaskiya wanda suke bukatan sai an samu mazaje na gaskiya don farko dai ya kamata kai ka haddace alqur'ani wannan gaskiya ne ko ka haddace gaba ɗaya ko ka dan laushi laushi kuma kadai ba zai wadatar ba amma dai haddacewa dai gaba ɗaya shi alqur'ani ka haddace gaba ɗaya ma kuna rikici wannan na laushi kaga ba zai yi to kuma idan ka sa ranka wajen haddace alqur'ani Allah zai tabbata inda ka sa kyakkyawan niyya ka cire shiriri da Allah zai sa amma idan ka tare kake ba za ka iya mutu to shikenan kana cikin gajeyu matsorata rabaye to shikenan shikenan an barka rabu bi an yakunu al fawaid mutum ya dai zauna tare da mazaunata a gida ya ke fita to da kake jan hankalin yan uwa da bai cewa musamman galibin matasa lokacin ne yanzu na Allah kuna cikin kuruciya kuna cikin samartaka lokacin ne na dan mutum ya sakaci bai bayan ya cuci kansa kuma don hadda da kai ta kana cikin yaron ta kuma ka tsaya kai ta da gaske ta fi zama amma idan kai hadda ta sama sama to shirme kuma za ka yi ina fata mu yanzu Allah rufa mana sai kuma Allah samu gane haka me wannan tambayar yana cewa menene hukuncin telan da yake dinkawa kiristoci irin nau'in kayan nan da ake sawa na coci alhali ko yana musulmi da kuma irin telan da yake dinkawa yan mata matsatsun kaya masu tsame jiki wannan dukkanin su sun aikata haramun saboda za su shiga cikin fadin ayar can ta cikin sosul ma'ida wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan wato ku yi taimakekeniya akan aikin da'a da aikin jin tsoron ubangiji amma kar ku taimakekeniya alal ismi akan sabo yanzu idan ka dinka wa mace tufafin da ya matsa cikin ta ya bayyana tsiraitin da al'aurar da ta fita waje ta yi taimakekeniya akan ba idan ka dinkawa dan coci kaya ya sa ta yi tilkikin ya kan sako idan farawo za ki yawon sata kuma ka san yawon sata za ki kuma ka san farawo ne ya tsare ka kana ɗan ataba ko ɗan tafi ko ɗan bos ka ɗauke shi ka yi aikin sako dan ka ɗauke shi da kai shi inda zai je saba ubangiji idan mutum ta san an giya ne ya fito daga gida ina zuwa yake mashaya zaki kai tsaye ce zaki ma mai maki kai shi kana ɗan ataba ko kana ɗan tafi inda ka sani baka dauki fikirin zai ina za ka yi sai barikin soja kaga barikin soja kila ziyara zai je kila shi soja ne baka sani ba sai da aka ne sai ka ga ka amani ma ka sai ka dan yi tsaki ka ki abin a zuci dan shine asatul iman kana fata mun amma in ya sani ka sani kila ma ka saba ganin shi a bige to idan ka dauke shi billahi la ilaha illa huwa kai ta mutike ne akan sabawa Allah sai ka tawaye neman abinci dake wajen neman abinci kuma sai ka neman abinci ko ta hanyar haram kamar kana sayar da reza ne dalla zan sai reza ka dace ka sufar mutane kirki babu wani abu za ka sai masa da reza yaro ya zama aiko shi da reza sai reza za ka sai masa da reza amma ga wani mutum ka gan shi kamar sau biyu ko sau uku yana yankan aljihu sai ga zo wajen ka sayar reza ya halatta ka sayar masa bai halatta ba dai dan ka sayar masa kayi ta'awuni alal ismi wal udwan ina fata mu fahimta saboda haka danganci ne mutum ya dauka cewa waɗancan ababai idan ka kanka kayan coci ba ta da laifi idan kai magini ne ka je kai gini a coci idan kai kafinta ne kai rufin kwano a coci ba ta da laifi idan kai electrician ne ka je kai aikin wayarin a coci ba ta da laifi ko a gidan giya ba ka da laifi bilal bilal Allah kana da laifi inda Allah ce wala ta'awunu alal ismi wal udwan eh da abin da faɗa baka fahimta ba ko ya halatta in bawa arne kesta qur'ani ya karanta na harshen turanci saboda na mun yi da'in jani da shi cewa yace wai an ga musu a coci mu musulmi wai ba ma san annabi isa sai na ce masa karya ne bayanin da yake yi domin annabi isa akwai bayanin sai na alqur'ani to na iya bashi alqur'ani mai fasara turanci ya halatta ka bashi alqur'ani mai fasara turanci wanda babu rubutattun ayoyin a jiki da larabci kamar irin mai translation da kuma translator kawai ya halatta ka bashi karanta don ya gane gaskiya ko musamman kai kokarin nuna masa ayoyin da suke magana kan annabi isa kuma haɗama da mahaifiyarsa na na maryamu irin matsayinta musamman idan ka dauki cikin surutun da ta yi akwai wurare masu kyau ina nufin wanda suka dauki kissar annabi isa din da bayani mai faɗi haka idan ka dauki surutun ta hafi akwai irin wannan bayanan haka da sauran wurare yana da kyau ka gane adadin ayoyin dan ma kada ya sha wahalan karanta waɗansu ababai ka tsora shi kai tsaye zuwa ga abin da kuke tattauna kai don kwanaki kamar zai kai kwana arba'in wani mutum ya zo ya same ni daga kasar biyu ya faɗi sunan garin namun manta kasar biyu can kudancin barnakin ya ce ya zo ne ya samu min kuma ya koma yau da ya koma kawai ya zo ne mai gaita ya koma saboda shi a tafsir a sanadiyar tafsirin bane musulunci ce suna sauraron a koli gidan radio peace radio station daidai ta zama dobi din nan aka bude shi a maiduguri to yana da karfi yana zuwa biyu har gombe tun daga maiduguri kuma kullum suna sa tafsirin da safi yake mutum a ashirin da karfi suka mutum da garin su kuma kawai a radio suke jin tafsir saboda bana mun dauki ban bayanai akan annabi Isa da yawa musamman cikin suratul nisa a farko farkon tafsirin kusan kwana biyar sai da farko ka har cikin suratul ma'ida ma duk bayanai sun zo masu yawa akan annabi Isa da na da Maryamu da bayani akan su da yawan gaske yake a kadariya haka suka da su ashirin da suka musulunta a kauyen su dukkanin su kirista ne sun su zo mun zai sai ta to a hakikanin gaskiya da dama daga cikin kirista ne ake musu a cikin ƙarya ake musu ba sa karanta bible ba dukkan kirista bane ya san abin da ke cikin bible kuma in zai karanta ba inda ya kamata ya karanta yake karanta ba inda fada ya ga dama ya faɗa masa a cikin kaga ne ɗauki waɗansu ɓangarori kawai wanda ya faɗa masa amma ba zai faɗa masa wurare waɗanda ya san in ya karanta zai fahimci gaskiya sauransu to irin wannan dai hakikanin gaskiya a tafsirin bana na azumi na ga mutane da dama waɗanda suka musulunta waɗansu suna faɗa a cikin karatu ne akwai wani fada guda na coci ne mace yana sauraron tafsirin tun daga farko har ƙarshe a goma ƙarshe musulunta kawai aiko mana yake ya riga shi da musulunci ji da mutanen coci amma dai an kore su daga coci <laughs> da kuma wani ya da ya rubuto wanda yake cewa shi sai karshen azumi zai musulunta da ya masa magiya cewa da Allah ya musulunta shi ma da karshe ya musulunta din goma karshe bai kai karshen musulunta ya musulunta to nasarorin da aka samu suna da yawa a nan gurin a hakikanin gaskiya kasawar mu al'ummar musulmai wajen da'awa shi ya kawo waɗannan kiristan suke cikin kiristanci har yau wallahi kasawar mu ta fuskar da'awa tana da yawa na farko dai idan ka ɗauki kiristan nan kasar kowane irin kiristanci yake a kowace ɗari yake ta kiristanci kowace ƙabila yake shi fa abin da yake fahimta game da musulunci shine rayuwa bahaushe shine musulunci duk abin da bahaushe ya musulunci Allah ko da yawan za su kuma da yawan su suna kin musulunci ne dan kin Hausa kaga yan ƙananan ƙabilu na arewa su da ma tura mulkin mallaka ne suka dasa su da suka zo suka same su ga su gozawa a tsakiyar mu musulmi mun yi sakaci ba su musulunta ba sai suka yi kokari suka ja su cikin kiristanci dan cimma manufarsu ta mulkin mallaka ta yadda ko da sun bar kasar nan yanzu suna wakilai su to kaga dole su dora ta akan wani tsari na sai adawa da amma dan kiristanci za su yi tsantsa ba tare da wani shirme ba mai zai kawo su suna faɗa da bahaushe kawai ta ko dai dan kai dan wasu fulani ne su ba su yi faɗa da kai yanzu misali idan ka ɗauki tsayawa jihar bauchi suka dauki katafawa a jihar Kaduna idan kai bai rabu musulmi ne ba ka faɗa da shi sai dan Hausa ne kawai suke faɗa da shi saboda wata maki da sura mulkin mallaka suka dafa. dan su ajiye su a matsayin wani timing bomb don lokacin da suke son sa da rigima da su za su yi amfani kuma wannan manufa ce ta mulkin mallaka dan dai kasa ka zauna lafiya amma ba wai kaunar su suke ba dan sun zama kirista din ruwansa da su ko da kiristan ne su tunda dai baƙaƙe ne su ba ta son su ba babban misali a amerika din akwai cocin baƙaƙen fata da cocin fara har gwanan gobe akwai cocin da kai baƙin fata duk kiristan sun ke da kai za a kore ka mun ko ba musulunci ba masallaci da zaka je a maka ko a madina tanne dai karfi a kaba a ce ga wani sahu da ba za ka shiga ko a cikin masallacin madina a ce sahun ga wani da ko a rauza a ce ga wani wuri ban da amma su ko sun san akwai wannan a ko ita a cikin kasashen turai to kaga wannan ya kamata mu rinka dauka muna ba su misali ko mu yi kokarin mu nuna musu ware cewa fa duk wanda ke son ya fahimci musulunci to kar ya kalli aikin wata kabila da ta musulunta ya fassara musulunci da shi ake kawai interpretation din musulunci shine abin da bahaushe ke gudanarwa a kasuwa da gida da mota da daji da noma a birni da kauye wannan shine kawai cikakken fassara na addinin musulunci a hakikanin gaskiya duk wanda ya haka zai fahimci musulunci bisa ga bisa ga kuskure mai yawan gaske dan bahaushe kamar kowace kabila ce kowace kabila ta duniya al'adun tana yin tasiri a cikin ta a wani lokaci sama da addini in kaga mutum ya yaki al'ada to gurgurdan yadda samu wadataccen ilimin addini to shine zai yaki al'adarsa da ya san ta cikin da addini to wannan shine aikin wallahi ina faɗa muku cewa da yawa daga cikin su ba su san musulunci ba ko ba su san kiristanci ba kawai suna adawa da mu ne dan haka suka taso su da kakanninsu dura ke mallaka sun dora kai ko misali suka nuna musu za ka ga cewa ba magudin da yake tudun wata ba magudin da yake kasar rano ba magudin da yake kasar garko sun shekaru arba'in da ta wuce sun turawa suna nan sai batu da zai gina musu asibiti ya zauna tare da su kuma ya rinka yawa da su ya zauna inuwa ya ta gyada amaro da su ya share kita da su ya je kasuwanni ya kawo musu magani dan ya zama kiyaya ne maganin cutuka da dabbobin su ya bayar da allura ya ba su tufafi ya je turai ya kawo kayan gwanzo ya raba ƴaƴansu da matansu bangare na insaniya nuna jin kan dan adam shi kirista suka yi amfani da mu kuma kuna gani ba anan muke a cikin Kano ba wai shekara 40 da ta wuce ba a yanzu su sauran amfani a cikin watan februari ko March da ake cikin a halin yanzu babban gidan yari na kurmawa yana buƙatar masallaci sama da shekara nawa yake buƙatar masallaci har yau an kasa gida tun lokacin Abubakar Rimi da ya gwamna ya gina musu masallaci a daidai wancan lokacin kila zai iya wadata su amma a yanzu masallacin ba ya iya daukan kaso daya cikin goma na mutanen da suke cikin kurkuku kashi daya cikin goma wallahi ba zai dauke su sannan bayan za a masallacin kai haka baka taɓo rufin sa ya an kunna banka to za ta cire banka ya ta a nan cikin Kano ba wai a je banko da ko wani garka ko wani tudun muna a je a gina masallaci ba a nan cikin Kano to ne irin musulunci muke ko kuma yi musulunci ne irin na mun gana ba galibinmu mu ba to kuma abin da ya kawo haka shine cakuɗa musulunci da al'ada shafuka musulunci da bid'a amma idan za a yi musulunci a wanke a gyara tsabtu sunna ba tare da wata al'ada da bid'o'i ba sai mutane su waye sai kuma a tusa mutane kishin addini amma wallahi abun kunya ne wannan abin da yake faruwa a cikin al'umma wai dan gudu ku ba da musulunci yanzu nan gurin sai ta ci bi da ya wuce na faɗa mana cewa sun aika mana sunan sallar da kai Allah ba ci gaba ne ba wannan wa dan gurin na ruhi da tafi amma kwamitin da suke fita fatakarwa daga nan masallacin da irin tsarin da aka yi karamar sallah kamar yadda na faɗa muku mun kai ziyara gidajen yaron guda biyu a suka aiko mana suna son qur'anai bulugul maram riyadu salihin kitabut tauhid al arba'un hadith da suka aiko mana suna son hakikanin gaskiya akwai yan uwa da suka yi kokari kuma har na ce mana Allah ya kalla mutum ya sai qur'ani daya ya kawo to ga sakamakon abin da ya faru cikin wannan sati biyar qur'anai mun samu guda 40 bulugul maram guda 22 riyadu salihin 48 كتاب التوحيد عشرين 22 أربعون hadith خمسين rabb al-adhan من samu ko حقيقة من a ولا gaskiya wanda suka yi wannan fa ina ga mutane da adadin su kadan dan na mutumin da ya bani kwarare sun kai 20 shi kadai kaga da an ba shi kuma na san mutumin da ya bani riyadu salihin sun kai dozin daya shi kadai to kaga guda 22 shi kadai ya bada dozin daya ma'ana dukkan masallacin da muke tare a wajen goma tsakaninku da Allah yanzu ne ban ce ba ai komai ba waɗanda suke wannan muna nan muna musu addu'a ubangiji ta Allah ta kamata ta sai amma wannan ya dace da yawan mu na masallaci ko da waɗanda suke cikin wannan katangar kawai ta masallaci banda wutan haraba banda ma na wajen kan titi kawai idan muka yi wannan billahi la ilaha illa huwa mun yi abin da yake kasa da capacity da kasa da iko mu kasa da abin da zamu iya haka ba sai an je nesa to wannan yan uwanka musulmi ne suka suka jahilci musulunci yanzu a gidan yari na abin nan na na gurbawa mutum nawa ba suka ba faɗa mana Allah mutum nawa ne a gidan yari mutum dubu ɗaya da wani abu mun ba su qur'ani hamsin da biyar hakika hakikanin gaskiya da sauran a hakikanin gaskiya da sauran wahalhalun da duk muke fuskanta da kasance da muke gani a nan kasar billahi da duk mu muka dawo kansu a yau muka ce za mu canja babu yadda za a yi mu ga wani wulakanci ko kaskanci Allah ba zai kaskanta da mu ba idan mu ba addinin a sau da gaba za mu kaskanta ne idan muka yi wa addinin rukun sa kan kashi mu rike shi da ya kamata annabi an ce da shi da mutanen ku zo ma na kun bi kowa mu sai mu rike hankali ko mu tana mu dauka saboda haka hakikanin gaskiya kasawar mu wajen da'awa ne yasa har yanzu ake da magudawa a kasar Kano da kasar Katsina kasawar mu wajen da'awa ne yasa har yanzu ake da kiristocin da suke shigowa har ma sun kai mana barazana a garin mu mun kasa sallata musu su asali ma mu mun tsorata da su mun firgita da su mu din kamar kana biyu ne ko kana uku kala na farko wanda shi yana zama da su yana ganin su waye yune shi bai gidaje da haka ma ba zai iya sallata musu wani tunani na da yi imani da su ba kashi na biyu wanda suka ɗauki mataki na bara'a lakum wale waliyadini ni ba zan shiga addinin ku ba ko ba zan kira ku ba ku shiga nawa kowa ya shiga kana na uku kuma waɗanda su ba ruwan su kawai su la ilaha illa wa la ilaha illa Wannan kuma su suka fi yawa su ba ruwan su ma an shiga addinin ba an shiga ba ya yaɗu bai yaɗu ba abin da dame idan na ka neman abinci me kuke neman abinci dukkan abinci kawai ya zo duniya dai ya ci abinci kar kai masa wani abin da ba magana neman abinci ba ko neman kuɗi kar kai masa wannan wannan a hakikanin gaskiya zan ji kunya a kalle yawan tafsirin mu nan gurin a ce wannan shine adadin abin da zamu bayar na waɗannan amma babu yanda na iya ya riga ya zama mana kasara a gaba kani da Allah mu yi rabanci yanzu dan Allah ka kawo Qur'ani ko da Ƙoriyar Jalila da irin waɗannan wanda suke kamar barin da idan yi magana ko ta littafi ne ba ta Allah haka duk san kowa sai ki haka aka yi yana kowa da ma'ana inda za ka nuna kowa a nan gurin sai ka rasa waye ya kawo to wai kawai muna jin karatun ne mu ji daɗin tafsiri mu ji idan an ja baki shi kenan kawai ya wuce shi kenan a haka kawai za mu shiga aljanna tsakanin da to yanzu kuma da shawara me zamu mu ƙara zabi ta. mu ƙara sati tare da yau za mu sha mamaki na sa haka bari ka rubuta mai samun da tarkon na farko alƙur'ani na biyu bulugul maram na uku riyadu salihin na hudu kitabut tauhid na biyar arba'un hadith waɗannan ba cikin littafin akwai na naira hamsin akwai naira da akwai na ashirin da biyar wallahi akwai sannan sai rabbul azhar to hakikanin gaskiya kamar yadda na faɗa wallahi idan za mu tashi za mu yi aiki dan addinin mu yadda Allah ya yi mana albarka muke da yawa din aikin kawai ake bukata mu tashi aikin kawai za mu tashi da haka da Allah ya yi kokari sati mai zuwa mu kauri canji wanda kowa idan an faɗa ma ya ji eh, adadin hankali ya tafi sannan kuma idan har za mu samu waɗansu daga cikin galaf sonara daga cikin waɗanda za su ji karatu ko suke suke zaune yanzu a hakikanin gaskiya magana masallacin nan naji dai wani bawan Allah an ce yana kokarin zai je ya amma ba ya fada da masallacin zai ba kawai ginin da yau kasa kasa shine zai daga shi dan kara kwas biyu ko uku shi kana a sake mai dare wanda wannan ina ganin ba an ka bukatar ba dan masallacin na bukatar fadawa ne kuma akwai wurin da za a fara da shi hakikanin gaskiya idan an samu masu zuciya sawa'un gwamnati ce idan akwai wakilan gwamnati a nan gudun wanda za su faɗa wa gwamnatin Kano sai gwamnatin musulunci ce kaga za ta iya gina masallaci ko shakka babu a karamar hukuma ce ta birni da kewaye tunda abin ke cikin ta yanzu karamar hukuma ce ta kasa gina masallaci ai baka ta kasa gina a'a kananan hukumomin da ke cikin Kano ne za su yi tarayya da juna su shida da munisipal da dala da fage da wale da nasarawa da taroni za su yi tarayya da juna su gina ai za su iya gina abin da mai sauki wallahi a waɗansu da ɗaikun attajirai ne a nan wurin irin manya-manyan mala'un nan wanda suke ɓoye kansu da wanda kuma ko sun ɓoye sai an gane duk za su iya duk za su iya gina jama'a bai kamata ba a ce wato ana lallashin mu mu zo mu shiga aljanna a ce sai an lallace ka sai an maka fadanci dan ka shiga aljanna abin kunya ne kana musulmi sai an faɗa maka wannan har yau har gobe ba na manta da wani bawan Allah na faɗa muku shi a wani lokaci kamar haka yadda ake ziyarar nasi tun da na fara zuwa Maiduguri muke kai ziyara duk da azumi zamu je gidan kurkuku sai muka je gidan kurkuku na Maiduguri sai da duk ƙaton fili amma ba mu tura da nan cikin tafsiri sai na faɗa sai muna kira ga manya-manyan attajirai na garin mai duburi da Allah a samun zai cikin mutanen da nake tsammani ba guda ɗaya da yanzu sai wani bawan Allah shi bai zo wajen karatun ba tafsirin yanzu a rediyo sai kawai ya gidan yari ya je samu jami'an wajen ya ce idan filin da ake so a gidan masallaci wani ba Allah yi mai a ne guda biyar to Allah saka masa alheri Allah saka masa alheri ya ce ina ne filin ya samu daga an wajen suka nuna masa ya ce to kina son zai gina masallaci suka ce to sai dai ya nemi izini daga Abuja ya rubuta takarda ya kawo za a aika Abuja ba za a aika Abuja ba ya ce to shi a haɗa shi da wanda zai je Abuja wallahi shi suka yi ta zirga ya ɗauki ma'aikacin su su shiga mota a je Abuja a kwana a yi ne a dawo a kai wancan takarda aka yi tudu wannan tsalabar sai aka wajen mota uku ana abu ɗaya. har sai da ya samu izini ya gina masallaci ya zo ya gina masallacin shi kadai ya kammala muna tare da shi wajen tafsir amma Allah ba zai shi ne ba sai bayan ya gama gina masallacin ko ba yana wannan wayar ne sai zo ya same ni yace da ni aka kalla masallacin da kai bayani Allah ya tabbata an gina shi kaza abin da nake so ka samu mun liman da ni zan dauki nauyin albashin su iya kasar rayuwa wanda duk kike ganin ya cancanta ya zama limamin wannan masallaci da shi da ladanin sa kuma limamin ya rinka zuwa yana musu darasi na dauki nauyin su alamun tun da za a samu su ka biyan alfarma ɗaya kawai nake so kai mun zan tafi umara ba na za a bude masallacin amma da Allah ina son kai za ka zuma a farko a ciki nace wannan aiki shi fi komai sauki in ma ana yin a biyu a rana ɗaya wallahi sai muka yi gayya aka je kuma ma'aikatan gidan kurkukun suka ba mu cikakken haɗin kai aka shiga aka yi sallah aka buɗe masallaci aka yi menene har yanzu ana zuma a juma'a har gobe hajji bi ana juma'a to kaga irin waɗannan wannan mutumin idan aka tashi lissafin masu kuɗi a barno wallahi bana jin zai zama shine na 60 din masu kuɗin barno wallahi ba shine na 60 ba na tabbatar akwai shi na bayan 60 Allah wallahi kan sama kan baya cikin mala'u wallahi baya cikin wallahi kila shine na ɗari da wani abu amma zuciya ce kawai da kwamitin ya tashi dai wannan to wannan wallahi tallahi ni dai a aqidata babu abin da ke karfafa ta ya bani sha'awa a duniya irin mutane da za su zo koyi aikin da'awa din tare aikin masallaci aikin makaranta aikin da'awa a dauki nan malami a tura ya wa'azi shine abin da za ka yi mai indika bani sha'awa ka burge sama da komai ya fi ban sha'awa a mutunci sama da kowane irin abu a duniya sannan duk mutanen da za su yi wannan ne a wajen suna abokan tafiya amma duk mutanen da za su kasa wannan ba abokan tafiya ba ne wallahi billahi ba makaranta ta wani kawai mutane shi kenan ai wa'azi ai kafara karatu yayi dadi tafsiri yayi dadi kitabu tauhid wane ne wane ne shi kenan kawai sai mutum shi kenan ana haka yau wannan ya mutu yau wancan ya mutu yau wancan ya mutu shi kenan me muka yi abu na kamfe da zan faɗa mana shine muna sanar da cewa cikin nasarorin da muka samu da azumi kamar yadda na faɗa ta wancan lokacin kafin da aka sa a masallacin nan wanda ke kafin ne ko a gashi matuƙar zara Allah saka wanda ya sa shi da alkhairi Allah ya saka masa da gidan aljanna da kuma generator da aka kawo da ayyukan iftar da aka yi wanda mutane da dama suka kai to amma generator babba ne wanda zai ɗauki wasu ba da makaranta gaba ɗaya amma kamar da ko gani an fara aiki da shi sai tsaya wannan ya faru ne sakamakon lokacin da aka tayar da shi eh, ba a lura ba sabon abu yana buƙatar waɗansu abubuwa kafin a tayar idan aka tayar kuma ya ɗauki lokaci ya yi aiki sama da yadda ya kamata a ce ya yi kafin a ce an yi wasu satar da menene sai ya kasance ya buga buga wannan da ya sai zanto cewa yanzu idan muna buƙatar ya tashi ya biya bukatar masallacin da wannan butulun sababbi da aka sa da komai da komai da masu rikodin Allah yana bukatar kuɗi kusan naira dubu ɗari da wani kaga wanda ya bayar da janareton hakikanin gaskiya um, mu za mu so duk ta halin ya ya samu ladan nan fatan mu muna da tabbata hanyar nasoshi da shari'a yana da ladan sa a wajen ubangiji saboda kyakkyawan niyyar amma kuma farin cikin sa ne ya ya shiga ba farin cikin mu ne mu kanmu mu daina samun kun ga da yadda satin da ya wuce mun zama fara samun jira'in dole muka kasa saboda karamin jira'in da ake amfani da shi ba zai iya ya ba ya gaji da yawa to shi ne sai muka yi wata dabara muka ce kuma aika wa waɗansu mutane na farko da muke ganin sanannu ne a wajen mu kai tsaye ko babu wata yar kunya ko sai an yi mana shinge ko sai an yi mana kiso tsakanin mu da su kai tsaye za mu ba su takarda muka rubuta musu waɗansu mun ba su waɗansu ba su ba su da hannunsu ba cewa dai da Allah ya taimaka mana da karo karo kafin mu zo mu faɗa wa jama'a mu ga me za a yi cikin waɗanda aka baiwa akwai alhaji alhassan bebeji wanda shi ne ya bayar da naira dubu goma akwai alhaji ibrahim usman da ke a nan gadon kai shi ma ya bayar da naira dubu goma akwai alhaji bashir uba wanda shi kuma ya bayar da naira dubu biyar da kuma akwai yan uwa waɗanda ake sauraron nasu kamar makwabta na masallacin su alhaji alhassan faisai kaɗa muna kan manaja wallahi eh, alhaji haruna hussein hadeja kamar yadda aka faɗa alhaji amina umar alhaji amina kana amina sai sai yana waje a daidai sai alhaji ba mai dawa waɗannan da ajin masu nauyi ne da su allah saraj wanda yake rin jisi da dai sauransu muna fatan da allah duk wanda suka da je hannunsa muna jiran taimakon ku ya ƙara so domin wato mu gyara generator din ya zanto cewa mun sami abin nan fatan mu Allah bada ikon taimakawa Allah ya bada kuma zuciyar taimakawa Allah ya bada ikon taimakawa da zuciyar taimakawa ya sa a fi karfin da a fi karfin zuciya dama anan da kana take ta ah, sai Allah ya